baki mai yanka wuya. Wutar rikicin cikin gida na ƙara ruruwa a babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya. Yayin da wani sashe na shugabannin jam'iyyar suka rantsa sai wuce Secondus ya sauka daga kujerar shugabancin jam'iyyar. Jama'a Assalamu alaikum. Tun a makon da ya gabata ne dai wata guguwar rikici ta soma kankama a cikin babbar jam'iyyar adawa ta PDP. Bayan da wasu shugabanni bakwai na jam'iyyar na ƙasa suka bayyana yin murabus daga mukamansu bisa zargin maida su saniyar ware da kuma kasawar shugaban jam'iyyar na ƙasa Uche Secondos. A farkon makon nan kuma wasu 'yan kwamitin gudanarwar jam'iyyar na ƙasa tara sun gudanar da wani taro a Abuja. inda shida daga cikinsu suka bayyana buƙatar lalle sai uce secondus ya sauka daga mukaminsa shugabannin masu ƙorafi sun zargi secondus da rarraba kan jam'iyya a matakan jiha da na tarayya tare da cewa ba wani ɓangare na jam'iyyar da ke tafiya daidai a ƙarƙashin shugabancin uce secondus to sai dai a martanin da ya mayar a kan wannan batu shugaban jam'iyyar ya ce a tabau ba zai sauka daga mukaminsa ba domin kuwa shi bai san ya aikata laifi ko ɗaya ba kane ya bayyana shugabannin da ke kiran ya sauka a matsayin 'yan tsiraru da ba su da wata hujjar yin haka wannan ko ya zo daidai da ra'ayin wani jigo a jam'iyyar ta pdp sunana sani ibrahim mai nasara zaria kuma ni ne national coordinator na pdp one voice na ƙasa gabaki daya to su da suke cewa uche sakwando ya sauka me hujjansu su ai komai ana yin shi da hujja ne ana kafa shi da dalili suna ba da hujjar cewa ya rarraba kan jam'iyya sannan ya kasa ciyar da jam'iyya gaba sannan a kusan a karkashin mulkinsa kusan duk abubuwa na taɓarɓarewa jam'iyyar to ai in ban manta ba ina jin lokacin da uce secondo zai karɓi mulki ma a jam'iyyar pdp ai ban tsammanin a wannan lokacin mutanenmu da muke cikin jam'iyyar pdp za mu iya faɗin wani magana na rashin adalci ga uce secondos ba ba mu samu wani jagwalgwalo ko hatsaniya akan tafiyan da uce sai yake yi kwamfiyatu abin da ya faru ga sauran tafiyan da aka yi masu ihu cewa secondus ya sauka tsakani ga Allah suna fighting ne akan damuwarsu ko in ce interest su ba suna fighting ne akan maganar jam'iyya ba suwaye da suwaye jagora dai wanda ya nace shine wuki yana son sakwando sai sauka saboda yana tunanin idan aka yi maganan mataimakin shugaban kasa zai rasa party chairman state daya mataimakin shugaban kasa state daya kaga ba zai yiwu ba so dalilin da ya yasa kenan da goyon bayan wasu waɗanda suke da wannan lissafi amma ni tsakani ga Allah abin da wuce sakwando suke a matsayin mu na matasa muna ganin yana yin abin shi daidai kai expecting dan adam ya maka ɗari bisa ɗari wannan kayo da kanka to baka ganin wannan matsala ko kuma wannan ihun da ka ambata yana iya janyo matsalar da za ta iya kawo wa jam'iyyar cikas a fafatukarta na zaben shekara ta 2023 mai zuwa to ai abin da yasa na ma bayani kenan baya yanzu duk zaman da ake yi ko yau ana nan ana zama akan yadda za a samu matsaya a samu bakin zara ka gane domin ai kamar yadda ce maka su da suke kwaɗayi ko suke ihu akan cewa su ya sauka ana so su fitar da maitansu ko su fitar da ra'ayinsu da dalilansu na magana ya sauka wayanda kuma suke gani domin in kallo da kyau da gwamnonin da ke kai da kuma tsofaffin gwamnoni da sauransu sun gamsu da tsarin shi so da haka banga dalilin da zai sa wasu su ce yana da kashi biyu bisa uku na shugabanci ko yarda daga matasa zuwa shugabannin jam'iyya da sauransu akan ya ci gaba da mulki in an matsa ma ya sauka mu a matsayinmu na matasa wanda mu muke bibiyan abubuwan sai mu ce to shikenan ba sakwando zai sauka ba duka ga baki daya wayanda suke tunda tenuwansu ya kare suna acting ne to su sauka ga baki daya a kawo kiyateka kwamiti a basu su rike jam'iyya a sake zabe wanda Allah ya sanya da rabu sai ya koma ni ina ganin a wurina shine mafita amma maganan dambar wannan ina kyautata zato ina tabbatar maka ban tsammanin za a dauki wani dogon lokaci labarin nan bai zo karke ba kana ganin kuma da wannan jam'iyyar za ta iya cimma burinta na karɓar mulki a 2023 me yasa ka faɗi haka ina la'akari da abubuwan da ke faruwa ne da kuma kasancewar ita jam'iyyar apc da a da ita jam'iyyar pdp ke yi wa dariya a makon da ya gabata cewa ta shiga matsala sai gashi ta sasanta nata to yanzu ka ganin duk najeriya akwai ta jam'iyyar ba jam'iyyar pdp ba ai wayancan aro ne aka basu sun ce sun iya ne sai muka ce to su gwada ai ruwa ka basu ba wata jam'iyyar siyasa a Najeriya an ba PDP ba amma ai akwai jam'iyya mai mulki ta APC wacce ita ce ta karbi mulki a hannunku eh to jam'iyyar APC ni na sha faɗin na ma misali ni na ban daukan APC a jam'iyya ina daukan ta kaman irin motan haya ne kai ka hau ni na hau wancan ya hau wani zai sauka a zuba wani zai sauka a jere wani zai sauka je kasuwa wani zai je nema ne wani zai je shiriritan shi kowa ya shiga apc da interest shi to saboda haka abin da suka shiga suna yi bukatan wanda suka je su samu ya biya na wasu bai biya ba to kowa ya fara sauka a motan shi wanda zai tafi inda ya fito wannan zai yi can wannan zai na aka suka hadu so babu maganan jam'iyya a Najeriya wanda wace PDP ka jira ka ga wa'inda za su bar APC su shigo PDP nan ba dadewa ba amma kana wannan magana a kwanakin baya-bayan nan ma akwai gwamnoni waɗanda suka sauya sheka daga jam'iyyar ku ta PDP suka koma APC haka ma akwai wasu 'yan majalisar dokoki na tarayya da ma na jihohi kowane lokaci sai ka ji an ce sun koma APC ba ka ganin wannan wata alama ce da watakila tarihi na MMA ta kansa na san tarihin annabi nuhu ko ba yanda ya iya annabin Allah ne ba dan shi halaka ba ba ka da ikon da zaka hana mutumin da bai da rabo ka ce sai ya samu rabo rashin rabo ke damu sai agogowar da ke tafiya yau bakin nafin yau ana magana yan bandit yau ana maganan yunwa yau ana maganan talauci ana maganan lalacewan tattalin arziki na ƙasa sannan wanda suke kwasin wa'in nan matsalolin ka ce kana so ka shiga ayarin ko tafiya a sai mu ce ka je ka bi dan dan annabi nuhu ka ki hawa jirgin annabi nuhu wannan ya rage naka ba mu sama hana su ba to sai dai a ta bakin tsohon sakataren jam'iyyar ta PDP na ƙasa sanata Ibrahim Umar Tsauri abin da ke faruwa cikin jam'iyyar a yanzu shine kyawun dimokuraɗiyya kuma nan ba da jimawa ba za a kawo ƙarshen wannan cece kuce jam'iyyar pdp na da tsarin mulki nata wanda shi take bi a cikin tsarin mulkinmu babu wanda ke da ikon ya sa wani ya aje aiki wato ya resigning sai in ya ga damar yayi don haka wannan rigingimu na cikin gida ne kamar yadda ne ta faɗi jam'iyyar da ke da mulki tana da matsaloli rigingimu irin nata balle jam'iyyar da bata da mulki wanda a cikin jam'iyyar nan ba mai ko anini wanda za a yi shayarin a ce ah, an samu galaba so rigingimu irin waɗannan ba abin mamaki ba ne a gare mu amma kamar yadda na ce maka wancan lokaci da mutanen nan guda bakwai suka yi rizainin na faɗa ma kowa cewa akwai dattawa cikin jam'iyyar pdp masu mutunci masu kima masu daraja masu hankali masu tunani masu hangen nesa kuma da an samu matsala irin wannan abun da muka yi sauri shine a kawo dattawan nan sun shiga sun yi aiki wannan magana ta wuce wannan ma da ya taso na wane ne da ka ce mafi yawan mutane a'a kada ka ce waɗansu membobi sun ce suna son shugaban jam'iyya ya resigning amma kamar ne ce maka tsarin mulki akwai ko kana son mutum ya resignin to sai an bi tsarin mulki wanda ya sai an samu kashi biyu bisa uku na 'yan kwamitin kahin ka ce ka fasa mutum vote of confidence cikin mutum sha tara ka samu shidda ka yi wannan magana wato ra'ayi ne na demokuraɗiyya kowa na da irin nashi kuma yana hudu abin da yake so a lokacin da yake so kuma ya je gida ya kwanta ya barci da saleba kuma ya tashi da safe ya ci ga abin da yake yi demokradiyya ce pdp ta saba da ita so wannan ba sabon abu ne ba ina tabbatar maka cewa kahin satin na ya wuce za ka ji abin da ya faru jam'iyyar pdp jam'iyya ce ta siyasa wadda ke dirista ko aka yi rijista a matsayin pdp tun 1998 ita ce jam'iyyar da ke da ƙarfin da har yanzu an kasa karya ta domin ita har yanzu tana nan pdp daga da aka mata rajista a pdp babu kazo na zo a cikin pdp matsayin pdp a da da yanzu da nan gaba shine ta tsaya tsayin daka a matsayin jam'iyyar siyasa wanda za ta tsaya zaɓe kuma duk zaɓen da ka sani za a tsaye da a najeriya ko da zaben kawunsila ne ya wuce a ce pdp ba ta da ɗan takara. A nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. Cuba Hero ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.